من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi 17 ga watan jumada bil'ula a shekara ta 1439 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 17 ko 18 18 wanda ya daidai da biyar ko hudu hudu ga watan biyu a shekara ta 2018 miladiya in ba manta ba mako biyu da suka shuɗe mun tike da ƙarshen aya ta goma sha biyar cikin wannan sura mai albarka suratul jinni yau za mu tashi farkon aya ta goma sha shida kuma wannan shine darasinmu na uku a cikin surar za mu tashi faɗin allah maɗaukacin sarki wa allah istaqamu ala tsariƙati la asqainahum ma'an gadaka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غرقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا mala ya ce sun bayyana ta'ala fi ma ya ati sai ubangiji maɗaukacin sarki zai yi bayani cikin ayoyi masu zuwa lil mustakbirina dangane da masu girman kai a nittiba'in rasuli gabaran biyayya ga manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi Allah ya ce wa Allah wistaqamu ala tariqati lallai da ku a ce za su daidaitu akan tafarki madaidaici mai kakke hanyar addinin musulunci ban bisa ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shayar da su ma'an ruwa daƙan mai yawa mai zuba kamar da bakin ƙwarya mala yace wa an an din nan mukhaffafatun min as-saqila an sauƙaƙa ta ne a madadin ai mata shadda asalin yadda zancen yake wa annahu law istaqamu ala tariqati to kaga annahu annahu anan akwai shadda to a madadin a kawo ta musakkala mai shadda sai aka kawo ta mukhaffafa mara shadda kuma sai aka shafe bamirin muttasil wanda shine ismu anna a madadin wa annahu law istaqamu sai zama wa allahu istaqamu malai ce wasu sunanta an shafe shi lamirin ko dai ya zama na mufarad ko ya zama na jam'i ko ya zama wa annahu ko ya zama wa annahum duk wanda ka kaddara yayi malai ce wa huwa ma'atufun ala annahu sama'a ita wannan ayar ci gaba ne na faɗin Allah madaukakin sarki qul uhiya ilayya annahu sama'a to haka nan uhiya ilayya allahu istaqamu ala tariqati la aftainahum ma'an gadaka amma wahayi cewa aljanu sun ji zance na ko sun ji karatu na to haka nan ma kuma an yi min wahayi cewa in gaya muku in dai kuka tsaya akan tafarki madaidaici bisa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wata'ala zai azurta ku zai zubo muku da ruwa daga sama kamar da bakin ƙwarya malamai suka ce cewa za a zubo da ruwa daga sama kamar da bakin ƙwarya wannan alkunya ce ta cewa za a samu arziki domin shi ruwa shine tushen arziki ruwa shine silar dukkan wani arziki da ka gani a ƙasa in ruwa ya ƙi sauka ba wani arziki da za a samu a ƙasa komai halaka zai yi komai lalacewa zai yi to a madadin Allah ya ce in suka tsaya a kan tafarki madaidaici za mu azurta su sai ce za mu saukar musu da ruwa daga sama abin nufi za mu saukar musu da sila da tushe da sababin samun arziki domin ruwa shine silar samun arziki ubangiji ya ce wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun duk abin da ake azurta ku da shi daga sama yake zuwa abin nufi sababinsa da silarsa da dalilinsa daga sama yake zuwa shine ruwan sama to da ka lawi taqamu ala tariqati la astainahum ma an gharqa ma la at-tariqa ana ana nufin tariqatul islam tariqa ta musulunci